Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita shida da mita sha tara da mita ashirin da biyar da kuma wasu tasoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya ta Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji kasashen yammacin duniya sun yi kira ga Isra'ila ta nuna da tako a martanin da za ta maida kan mummunan harin makamun rokar da aka kai yankin tuddan Golan yayin da kuma ake kokarin cin mai yarjejeniyar dakatar da bude wuta a Gaza. Rahotanni na cewa ana can ana gwabza fada a Khan Yunus. Shin ko kun san tarihin kofar kuyan bana da ke birnin Zazzau din Najeriya? Farkon sarautar Habib aka gina ta kofofin Zaria an yi su akan kowanne da irin abin da take ba da ma'ana ko ta katako ne an yi ta da karafa wanda da idan ka zo sai ka kwankwasa akwai kuma filin taɓa kiɗi taɓa karatu kan sauƙaƙa neman ilimi daga gida da jami'ar ahmadu bello da zata ke zariya ta ɗauka wannan yanayin karatu ba sai ka je zariya ba duk inda kake a najeriya ko a duniya ma gaba ɗaya tunda karatu daga nesa ne za ka iya zama ɗalibi na wannan makarantar. To sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Gwamnatocin kasashen yammacin duniya sun buƙaci Isra'ila ta nuna dattako a martanin da za ta maida kan mummunan harin makamun rokar da aka kai yankin tuddan Golan a jiya Asabar. matasa da yara sha biyu ne dai suka mutu a wannan hari ana kuma nuna fargaba kan harin da isra'ila za ta kai kan mayakan kungiyar hezbollah na labanin wanda ta zarga da kai wannan harin na majid shams Wakilar BBC ta ce tashin hankali ne ga tsarin al'ummar Yahudawan da ke zaune a tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye, ta kuma zargi Hezbollah da kai wannan harin, zargin da kuma ta musanta. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda zai gana da manyan jami'an gwamnatinsa domin tattauna hanyar da za su mai da martani ga Hezbollah ya ce kungiyar za ta ɗanɗana kudarta. To yayin da wakilai da tawagar masu shiga tsakani ke taro a birnin Rome na Italiya domin tattaunawa kan tsagaita wuta a Gaza, rahotanni na cewa ana can ana gwabza fada a kudancin zirin na Gaza. Tankokin yakin Isra'ila dai na ci gaba da dannawa garuruwa uku da ke birnin Khan Yunus inda dubban iyalai suke tserewa mahallansu sun da ya cincirin wato a yankin almawasi da ke arewaci da kuma darul bala da ke kudanci a bangare guda kuma dakarun isra'ila na fafatawa ta ƙasa da ta sama tsakaninsu da mayakan hamas a arewacin wato ƙasar kusa da iyakar rafa da masar ma'aikatan lafiya da ke ƙarƙashin hamas ta ce sama da falasɗinawa 60 aka kashe a cikin kwanaki biyu. Majalisar Dokokin Turkiyya ta fara muhawara kan wani ƙudurin doka mai so rai da zai sanya a ɗauki mataki kan karnuka miliyan hudu da ke garramba a kan tituna, inda aka inda har aka amince da dokar za ta ba da damar kashe karnukan da ke fama da rashin lafiya da waɗanda kuma aka lura sun fara kai wa mutane hari da kuma waɗanda ke nuna ɗabi'ar mai alamun taɓin hankali ko kuma farwa mutane ba gaira ba dalili. Shugaban Turkiyya da ya Recep Tayyip Erdogan ya ce babu wata ƙasa da ta ci gaba da za ta bari wannan matsala ta karnuka raunuka masu garran ba su zame mata alaƙaƙai sai dai kuma masu rajin kare haƙƙin dabbobi suna adawa da wannan ƙuduri inda suka ce karnukan da ke garran ba a titunan turkiya suna da daɗaɗɗen tarihi kamata ya yi a ɗauki matakin taimaka musu to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Ministan Shari'a a Venezuela Tarik William Saab ya yi watsi da damuwar da ake nunawa kan an tafka magudi da barazanar gwamnati kan zaben shugaban ƙasa. Tarik William dai ya shaida BBC cewa miliyoyin 'yan ƙasar sun kada a cikin kwanciyar hankali. Ya ƙara da cewa Venezuela na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu ingantaccen tsarin zaɓe. There have been huge queues at polling stations around the country, with some people arriving the night before they opened. Wakilar BBC ta ce an samu dogayen layuka a rumfunan zaben kasar wasu mutanen tun a jajibaren zaɓe suka kafa layi. Ana ganin wannan zai taimaka wato zai taimakawa 'yan adawa yin nasara. biyu daga cikin 'yan takarar da ke sahun gaba dai a zaben shugaban kasar na venezuela sun kada su a birnin caracas inda shugaba nicolas maduro ke neman wa'adin mulki na uku yayin da madugun 'yan adawa edmundo gulazet ke neman wato wa'adi na farko akalla mutane 19 ne suka mutu sakamakon nutsewar da kwale-kwalen da suke ciki yayi a yankin amhara na kasar habasha jirgin ruwan da ya yi hatsari ne a lokacin da ke kokarin ketare tekun wato kogin terex da ke iyakar kasar da eritrea ruwan sama daga karfe iska ne da suka kada kwale-kwalen lokacin da ke gab da isa gaɓar ruwa babu tabbacin ko an gano dukkan gawokin waɗanda ke cikin jirgin to amma kuma an garzaya da waɗanda suka tsira zuwa asibiti kamfanin dillancin labarai na amc a yankin na amhara ya ce cikin waɗanda suka ji mummunan raunin akwai wani yaro karami to karshen labaran duniyar kenan. madalla yanzu kuma ga Ibrahim Yusuf Muhammad da filin amsoshin takardunku. sauraro assalamu alaikum ibrahim yusuf muhammad ke muku barka da kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na amsoshin takardunku daga nan sashen hausa na bbc To tambayar mu ta farko dai ta fito ne daga Sha'aibu Jariri wanda ke garin Dan Sadau a jihar Zamfara Najeriya wanda ya ce yana son a bashi tarihin shahararriyar kofar nan da ke birnin Zaria da ake kira kofar Kuyambana. To domin samun amsar wannan tambayar sai na tuntubi Alhaji Shehu Ahmad wanda shine wakilin tarihin Zazzau kuma ga karin bayanin da ya min. Wato ita tun ginin ganuwa akwai ta tun farkon sarautar Habi aka gina ta an gina ta ita kofofin zaria an yi su akan kowanne da irin abin da take ba da ma'ana kamar kofar jatau ta nazar jatau ta nan ya fita kofar kuyan bana wani gari ne da ke kusa da zazzau amma tana can a tsakanin birnin gwari da zamfara mutanen kuyan bana suna shigowa da kayayyaki na cinikayya su zo kasuwar zaria sai aka yi nemin mutanen wuri da wannan suna kuyan banawa yanzu tana tsakanin yankin birnin gwari kagara duka dai tana tsakiyar zuni to ita wannan kofar an taba rushe ta aka sake gina ta koko dai tun da aka gina ta haka take a an gaggyara su so da yawa da ba haka kamannin su yake ba kofofi ne wanda suke da murafi karfen ma na kofar kuyan bana yanzu yana nan mun zo da shi history and documentation center inda ke nan ne ofis ina muka sa a museum wanda da idan ka zo sai ka kwankwasa kofar ta katako ne an yi ta da karafa makera su kai karafan sauran kuma katakon itace ne irin na kirya da tsamiya saboda suna da karfin gaske sai masasaka su gyara a zuwa ilmin su barima a sadar rufewa hmm. saboda lokacin da idan ka zo ka kwankwasa kofar gari to akwai kowace kofa tana da sarkin kofa zai tambaye ka daga ina zai dan bude wanda rami haka daga wuri kaza nake ko sarkin gari kaza ya aiko ni da takarda za a zo da ita sai a je a sanar a fada sannan a lokacin a bada ko a zo a bude a shiga irin ranaku ne suka zo na kasuwanni akan buɗe ma mutane don su shigo idan suka gama harkokinsu yamma na yi daga shida a lokacin da an maida kofofi a kukulle duka kofofin da ke zaga saboda aka koyan banawa su ne aka yi su gare su suka da sun fi yawan zuwa da samun da mutanen zaria su ne ake ce wurin kofar koyan bana hmm. amma a cikin haɗe a ciki akwai sarauta ta nan wanda yake ta samo asali daga sarautar kuyan mana wanda ba lokacin fulani ba ne daga lokacin hazi aka fara to kai maganan um, sarakunan kofa eh, su ma wannan sarakunan kofan sarautar gadon ta ake yi sosai kuwa suna da gajen su kamar nan inda nake da unguwa na akwai kofar wai inda bilani suka bullo su malam musa suka shigo suka kwace binnan zazzo daga hannun kabi za mu iya sanin ko sarakuna nawa ne aka yi a kofar koyon bana? eh yakan kasance a lokacin farko dai ba diddiga hmm. kafin a fara cewa daga 19 kaza ko kaza amma an san akalla kasara haɗe suna da sarakuna 60 wani sarkin kofar zai shekara goma ne an naɗa shi wani biyar wani ashirin wani kaza a kudintu kamar yadda sarauta zazzau a yau filani aka ce ba wanda ya tsawon shekaru irin sarkin zaushehu da ya shekaru kusan arba'in da biyar ko da uku haka sarkin zau jafaru ya shekara ashirin da biyu da wani abu. an samu ma sarkin da ya kwana hamsin da uku hmm. to a wannan ƙididdiga ne za mu iya tunanin cewa an yi haɗe sarki sittin to ba za a ci kowane sarki lokacin da ya naɗa sarkin kofa a lokacin ya mutu ba wani sarkin kofan ya kan wani sarkin to kaga ba za mu iya jirgin yawan mutanen da suka rike sarautar sarkin kofa ba amma a na karke wanda ya rike wanda na sani shine ne dambo mai sa'a wanda na rayu na san shi sannan sai dan shi yanzu da yake rike da wannan sarauta har yanzu an ci gaba da wannan zumunci da mu'amala tsakanin koyon banawa da mutanen zazzau sosai saboda muna da kyakkyawan fahimta da alaka da su da kuma tarihin cewa wannan kofa ga dalilan shi ga dalilan sa sunan saboda haka suna alfahari kamar mutanen kofa na ne da suke alfahari da kofan gayan da mutanen kona suke alfahari da kofan kona kofar galadima wanda galadima adamu lokacin filani aka samu ta kofar galadima ana cewa kofar galadima doka ne kamar kofan doka kofar kibo kibau ko kibawa za ka iya sanin wani abu da yake kila a can shekaru aru-aru mm. wanda ake da kiran waɗannan kofan an kira kofofin da suna da yawa akwai kofar da aka kira kofar sokoto wato ta inda wazirin sokoto da sarkin musulmi suke biyowa in za su taho zariya an kira kofar doka da ya mabambantan sunaye lokacin da alif ɗari tara da ashirin an buɗe barikin soja a native police suna zuwa suna da su dawo ana cewa kofan doka da sauransu doka da kowace kofa tana da dalili da sunanta da kuma dalilin da yasa ake sawa hmm. kamar yadda kake tambayar kofar kuyan bana to madalla alhaji shehu ahmed kenan wakilin tarihin zazzau to yanzu kuma sai mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga ali sarkin yakin nema da ke birnin accra a ƙasar ghana wanda ya ce yana son a bashi takaitaccen tarihin ɗan wasan ƙwallon ƙafan jamus wato karim adeyemi kuma wai shin wacce doka ce ta baiwa 'yan ƙwallo damar buga wata ƙasa da ba su ta haihuwa ba to abokan aiki na buhari muhammad fage da umar mika'il sun yi mana ƙarin bayani kan wannan tambayar shi wani ɗan wasa da ake maganarsa ɗan wasa ne da aka haifa a birnin munich na ƙasar jamus ɗin. kuma babansa ɗan najeriya ne sai kuma mahaifiyarsa da take 'yar ƙasar romania romania ita ma dai ƙasa ce ta turai can kusa da jamus ɗin buhari haka to kuma shi wani ɗan wasa ya fara wakiltar jamus ne a tawagarta ta 'yan ƙasa da shekara goma sha shida da sha bakwai har ma da ashirin da ɗaya kuma ya fara buga mata wasan farko a wasan neman gurbin shiga gasar kofin duniya ta 2022 da aka yi a ƙatar kenan inda Jamus ɗin ta doki Armenia da ci shida da nema a watan Satumban 2021. to ka san wata tambaya daga cikin tambayoyin shi yake cewa wai wace doka ce ta fifa da ta bawa dan wasa ko kuma 'yan wasa dama idan sun buga wasa a wannan kasar su iya komawa su canja su koma eh, to abin da ya kamata ya sani shine umar a 2004 ita hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fito da wannan sabuwar doka amma da ka'ida da tsarin yake in dai ka buga wata ƙasa wasa ko da a mm. 'yan ƙasa da shekara biyu ne to ita za ka yi ta bugawa amma daga baya fifa ta zauna ta yi tunani bara a ba da dama ga 'yan wasa to abin da wannan dokar ta ce shine za ka iya buga wasa 'yan ƙasa da shekara sha shida 'yan ƙasa da shekara sha bakwai 'yan ƙasa da shekara sha takwas 'yan ƙasa da shekara sha tara 'yan ƙasa da shekara ashirin amma da ka cika ashirin da ɗaya da haihuwa ke da haihuwa to duk ƙasar da ka bugawa shi kenan ita za ka ci gaba da bugawa shi yasa zaka ga a tarihi ai akwai wani ɗan wasa an tara haihiya sunan shi shine ya fara yin wannan ya buga a faransa a 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas kafin daga bisani dama ɗan asalin algeria ne ya koma kuma ya buga mata gasar neman tikitin shiga gasar olympic a 2004 kenan a shekarar da aka kirkiri dokar don haka shine mutum na farko da ya fara zama zakaran gwajin dafi don aiwatar da wannan doka na fahimta na san dai akwai misalai da yawa umar ban sani ba ko za ka kara mana wasu misalan eh kwarai da gaske daga cikin misalan da baya bayan nan buhari akwai dan ah, wasa sone aluko wanda ya yi wa ingila wasa a matakin yan shekara goma sha tara yawwa kuma daga baya ya buga wa babbar tawagar najeriya wasa kwarai da gaske sannan akwai freddy kanuti akwai ademola lukman shi ma dai na najeriya to wani misalin kuma shine buhari akwai ibrahim diaz na Real Madrid kenan gaske kasan dan sa dan Morocco ne haka kuma da farko ana ta raɗe raɗin ma gaskiya Spaniya zai bugawa wasa to kuma ya ma bubbuga mata a 'yan ƙasa da sha kwarai da gaske to kuma dai gashi ya ƙare a ƙasar tasa ta haihuwa Morocco to Umar ban sani ba kamar tunda bayani ya zo haka ko za ka iya bamu misalin 'yan wasa waɗanda suka bubbuga wa ƙasashen turai wasa 'yan asalin kasashen afirka ne amma suka biga wa kasashen turai ko kuma sauran kasashen duniya wasanni e eh, kwarai kuwa buhari ire-iren waɗannan 'yan wasa ai suna da dama musamman a tawagar ƙasar faransa kuma <laughs> kuma kuma wasu daga cikin manya-manyan sunaye a fagen wasanni Buhari sun hada da kiliyan Mbappe haka wannan sabon dan wasa dal na Real Madrid, <laughs> yawwa sararin dan wasa ne wanda asalin wanda asalinsa ko ince iyayensa yan kasar Kamaru ne Buhari haka kwanaki ma na ga ya kai musu ziyara kwarai da gaske to yana ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan yan wasa da yan asalin yan asalin su a Afirka ne bari karin misali anan shine akwai wannan sabon tauraron dan wasa da ake ta magana tun daga gasar kasashen turai wato Lamin Yamal. Yamal eh, eh dan wasan Barcelona. Dan wasan Barcelona kwarai kuwa yaro mai shekara goma sha bakwai. Shi ma asalinsa ah, yan Najeriya ne? A'a ba dan Najeriya ba ne. To ai ka san duk da an ga dan wasan Afirka yana kokari <laughs> a turai sai a ce <laughs> dan Najeriya ne. A'a ba dan Najeriya ba ne. Ba dan Najeriya ba ne amma dan Maroko ne sannan kuma da yake bugawa ah, Spaniya wasa. Kuma sharan dan wasa na PSG kuma tsohon dan Real Madrid uh, Ashraf Hakimi. Yawwa. Shi ma yana da wannan tsatsan. Haka ga, ga Diaz da muka yi magana kafin wannan. Kwarai da gaske. To ci gaba da misalan Buhari sai kuma uh, Karim Adeyemi da shi mai tambayar ke sanya ji bayani a kansa. Mm. Wani dan Najeriya ne da ke bugawa Jamus wasa. Akwai Anot dan Juma wanda shi kuma dan Najeriya ne amma shi kuma yanzu haka ke bugawa Holland ko kuma Netherlands. ta gada Buhari Muhammad Fage da Umar Mika'il. Ta kuma da wannan amsar muka kammala shirin namu na wannan makon. Da fatan masu sauraro sun amfana da amsoshin da muka bayar. A madadin duka waɗanda suka taimaka shirin namu na wannan makon ya kammala. Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. Madalla, a yau filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu mun samu bakuncin Farfesa Aliyu Yahaya daraktan kwalejin karatu daga nesa ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda mutane masu yawa ne ke muradin zurfafa ilimin su su samu karatun digiri amma kuma yawan harkoki da hidimomin aiki ko sana'a baya ba su dama. Ga dai tattaunawarsa da Muktari a bawa akan wannan batu. Wato magabatanmu sun zauna sai suka yi la'akari da wani abu. jami'ar mu ta je kaka dawo ba ta da guraben da za ta ɗauki ɗalibai da suke so su zo su samu ilimi a wurin misali in ka ɗauki yara da suke neman shigowa jami'ar ahmadu bello cikin kashi ɗari nasu da wuya muke iya ɗaukan kashi ishirin da hudu kaga an bar wurin saba'in da shida kenan to kuma wayannan yara ne fa wanda ba wai ba su ci jarabawansu ba sun ci jarabawa amma ba gurabe ne da za a iya ɗauke su to a kwana a tashi sai magabatanmu suka yi tunani suka ga cewar a'a to ai ya dace a ƙara samun dama da za a ba yara su yi karatu eh, saboda waɗannan yaran su ma a ba su dama su samu guraben karatu sannan wannan yanayin karatu ba sai ka je zariya ba duk inda kake a Najeriya ko a duniya ma gaba ɗaya tunda karatu daga nesa ne za ka iya zama ɗalibi na wannan makarantar abin da kawai kake bukata shine ko waya ko na'ura mai kwakwalwa ko tablet e, da dai za ka iya connecting da mu yanzu dai muna da kwasa-kwasai 21 to e, na digiri na farko da digiri na biyu muna da wannan to sai kuma magabatanmu suka lura da wani abu cewar yanzu in ka ɗauke mu misali mutanenmu na nan arewa to muna da buƙatan a ƙara sama mana dama a mm. ƙara buɗa mana dama na samun daman karatu saboda guraben dai sun cika kuma ba wai Ahmadu Bello kadai bane take da wannan karancin gurbi sauran jami'o'i ma haka ne sannan a jawo hankalin mutanen su ma su lura cewar akwai fa wata dama ba sai ka je mm. makarantar je ka ga dawo mm, wato ba sai ka je aji ka zauna ba ba sai ka je aji ka zauna kana yin aikin ka a gida ko kuma dan kasuwancin ka a shago Mm-hmm. a gefe guda kuma da yar wayar ka ta hannu mm-hmm. kana iya kuma karatu kana iya karatunka kuma ko misali mata a gida da su ma ba sa so su fito waje su ma duk za su iya yi wato wannan yanayi karatu ne wanda ajin ne ake kai maka kofar gidanka to eh, so an kai maka ajin ka kofar gidanka yanzu karatu ya rage naka sai ka buɗe kofa ka shiga kai karatunka na'am yawwa to sai da suka yi wannan tunanin sai suka ce to ya dace kuma mu sauƙaƙa wa mutane mm-hmm. eh yadda za su samu guraben nan da yadda za su biya kuɗin makaranta da dai sauransu duk mm. abubuwan da ya kamata a yi kafin a fara karatu a wannan dama ta karatu daga nesa ɗin kamar ta kowa da kowa ce ko kuwa mm. akwai wasu rukunin mutane haka waɗanda kuke ganin su ne suka fi dacewa to wannan karatu daga nesa zan ce na kowa da kowa ne tsoho da yaro babba da ƙarami wanda dai ya kai shekaran shiga makaranta hadda matan aure suna iya amfani da wannan dama su dama ta zo kina gida kina girkin ki za ki iya shiga aji ki karatu ki fita ki je ki ci gaba da girki ko me kake yi in kai dan kasuwa ne kana kasuwa kana sai da hatsinka misali ko wani kayan yau da kullum duk wannan ba zai hana ka kai ma ka zama ɗalibi ba a wannan yanayin karatun eh, za ka iya karatunka kana kuma sana'arka ka in dai har kana da waya a hannunka kowane irin aiki kake yanzu maganan da muke yi muna da ɗalibai sojoji ne 'yan sanda ne duk dai wani yanayin mai aiki mai aikin gwamnati da eh, mai ɗamara da mamara mara ɗamara eh, duk ɗalibai ne sannan kuma wani abu da ke game da wannan misali in ka ce kana son ma ka fara karatu sai aiki kuma ya ɗauke ka ya kai ka wani wuri e, ba zai katse maka karatun ka ba na'am e, eh, kaga kaman na je ka dawo da muka saba hmm. in aka yi maka transfer kaga zai dan hmm. datse maka karatun to wannan za ka ci gaba duk inda kake na'am e, duk inda kake to batun ka fara bayani game da batun samun gurbi din eh mm. wato abin da ake bukata shine abin da ake bukata a shi can na je dawon misali